This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. jama'a a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko kuma Niya FM. Haka kuma ana iya jin mu ta ko ina a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma sauraron mu Assalamu alaikum. sarfil hashin gumin lai tare da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke fatan kun tashi lafiya A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniyar mai karantawa sahabo Imam Aliyu. rahotanni daga jihar adama najeriya na cewa yan bindiga waɗanda ake kyauta zaton yan boko haram ne sun kai hari kan wasu ƙauyuka da ke ƙaramar hukumar hong a arewa maso gabashin kasar har suka kashe mutane masu yawan gaskiya jiya juma'a wani marbi wadda ya zanta wadda ke cikin tawagar 'yan kato da gora a yankin ya ba da labarin hukuma ya ga wakilin sashen hausa a hira da suka yi ta wayar tarho cewa maharan sun farma ƙauyukan gaya da zang a zan sun kona wani sashe na garin suka saci abinci da katifu da kuma kayan girki da na abinci mazauna ƙauyukan sun ce jaman tsaro suna honkuma duk ƙoƙari na samun su kai musu ɗoki ya titira saboda jaman tsaron suka gaya musu ta wayar cewa ba sa aiki cikin dare duk ƙoƙarin jin ta bakin mahukuntan tsaro kan wannan hari bai samu nasara ba. haka jiya kuma mayakan boko haram din sun kashe akalla mutane 21 a wani hari da suka kai kusa da chibok kamar yadda majiyoyi suka shaida kafofin yada labarai a jiya juma'a rahotanni sun ce yan tawayen suna gudu ne daga farmakin da dakarun gwamnatin najeriya sai ya kai musu ta sama a kokarin tserewar ne suka kai hari kan waɗannan ƙauyuka a cikin watan afrilun bara ne duniya duka ta samu labarin chibok sa'ilin da yan bindiga suka sace yan mata yan makaranta su fiye da metan suna ci gaba da garkuwa da su A Somalia mayakan sa-kai na kungiyar Al-Shabaab mai ikirarin musulunci sun kai hari kan wani sanannen otal a Mogadishu suka kashe akalla mutane 25 ciki har da jama'an gwamnati biyu suka kuma jikkata mukaddashin firaministan ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Mogadishu ya ce fashewar farko ta auku ne jim kaɗan bayan da ma'abuta otal ɗin suka kammala sallar jima'a a wani ƙarfin masallaci da ke wurin nan da nan kuma aka ji fashewa ta biyu sai kuma harbe-harbe da bindigogi suka biyo baya. kakakin hukumomin tsaron kasar kasim ahmed robul ya ce an shigo da wata mota da aka dankara a nakiyoyi cikin harabar otal din lokacin ana sallar juma'a ya ce muna bincike domin gano wadda ya tada nakiyoyi ta kuma wace hanya aka yi muna gudanar da bincike kan masu aikin gadi a otal din ji kasim an yi hayaki baƙi irin yana tashi daga otel ɗin mai farin jini ga jami'an gwamnatin ƙasar mukaddashin magajin garin mogadishu muhammad arfin gula da kuma wakilin majalisar dokoki umar ali nur suna daga cikin waɗanda suka halaka a cikin kuma waɗanda suka ji rauni har da mukaddashin prime minister umar ate da kuma ministan sifiri na sama da ƙasa ali ahmed jama jangali Shugaban ƙasar Hassan Sheikh Mohammed ya yi Allah wadai da harin ta shafinsa a dandalin Twitter ya kira harin da cewa abin bakin ciki ne. Daga nan ya yi ta'aziyya ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya banki mun ya kira shugaban ƙasar ya yi masa ta'aziyya ita ma kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka jin Saki ta da wannan hari. jiya jima'a ukraine shugaban kasar petro poroshenko ya zargi fadar kremlin ta shugaban rasha cewa kai tsaye tana da hannu a harin da gwanayen harbi sai kai kan masu zanga-zangar kyamar rasha da aka gudanar bara a babban dandalin wasanni da ke ke babban birnin kasar mr poroshenko ya yi wannan zargin ne a cikin wato a cikar shekara ɗaya da harin da aka kai wa masu zanga-zangar yana mai cewa hukumomin tsaron kasar suna da shaidar haka mista Poroshenko ya ga dangin waɗanda aka kashin cewa cikin 'yan kwanaki da suka wuce shugaban hukumar tsaro ya gaya mini cewa rundunar mayaka ta musamman ta gano da shaidar cewa wani hadimin shugaban rasha da ake kira Vladislav Surkov shi ne ya jagoranci ayarin gwanayen harbi zuwa dandalin da ake kira Maidan inda ake gudanar da wannan zanga-zanga. da take magana jiya fadar White House ta shugaban Amurka ta ce Rasha za ta ji ba daɗi kuma za ta ci gaba da zama saniyar ware idan 'yan tawayen da take ɗaurewa gindi suka ci gaba da keta yarjejeniyar tsagaita wuta a gabashin Ukraine da aka sanya hannu a kai cikin makon jiya. Shugaban Faransa François Hollande da shugabar Jamus Angela Merkel waɗanda suka shiga tsakaniya a ƙullar yarjejeniyar sun gana jiya Juma'a a babban birni a Paris inda suka yi gargaɗin cewa za su fidda ƙarin takunkumi da za a ƙaƙaba ƙasashe da suke ruruta wuta rikici a can ƙasar ukraine Sabon sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya isa Afghanistan a wata ziyarar ba zata da ya kasance ziyarar aikinsa ta farko irin ta kasashen waje tun bayan da ya kama aiki. sakatare kata yana shirin zai gana da shugaban afghanistan ashraf ghani a daidai lokacin da manufofin amurka kasar suke sakewa daga matakin yaƙi zuwa na horaswa da kuma ba da shawarwari ga sojojin afghanistan waɗanda suka ɗauki nauyin harkokin tsaro a kasar baki ɗaya akwai kimanin sojojin amurka dubu goma a afghanistan kamin ya kama aiki kata ya gaya wakilin majalisar dattijan amurka cewa yana iya sake shirin janye sojojin amurka baki ɗaya daga afghanistan kafin ƙarshen wannan shekara amma yin hakan zai ta'allaka ne kan halin da tsaron ƙasar ke ciki hakanan kuma mr carter ya ce zai yi aiki tare da ƙawayen amurka wajen ganin cewa ƙungiyar isis bata faɗaɗa daga gabas ta tsakiya zuwa afghanistan ba to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc jakadan da majalisar ɗinkin duniya ta naɗa kan rikicin da ake yi a yammal ya ce jam'iyyun 'yan hamayya a ƙasar ciki har da ta 'yan tawayen hutu 'yan shi'a da suka kwace mulki a baba na ƙasar da galibin jama'ar ta 'yan sunni ne sun kusa cimma daidaito da ake gani zai hana ƙasar faɗawa cikin wato yakin basasa. a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na facebook a safiyar jiya juma'a jakada jamal ben omar ya ce mun ɗauki wani muhimmin mataki a safiyar nan da zai kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi a yanzu kakakin ofishin jakadancin amurka a yamal muhammad albasha ya gaya murya amurka cewa yarjejeniyar da aka kulla za ta maye majalisar dokokin kasar ta yanzu da wata ta wucin gadi mataki ne da zai haifa kasar da mai ido a jakadan na majalisar ɗinkin duniya benomar ya ce sauran batutuwa da suka rage sun hada da makomar shugabancin ƙasar yamal tana fuskantar rikicin siyasa tun bayan da mayakan sa kai da ake kira huti suka kwace iko a babban birnin ƙasar sana cikin watan asitumban Bambara. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ranar lahadi da ta gabata ya amince da wani kuduri wadda ya buƙaci mayakan sa kan hutun su maido da gwamnatin ƙasar da suka kifar kuma su sako shugaban ƙasar rabbo masur hadi wanda aminin amurka ne hakanan hakanan kuma kudirin ya buƙaci 'yan tawayen waɗanda idan take ɗaurawa gindi cewa su ji tsoron allah a shawarwari da za su gudanar. Ƙasar Girka da masu baiwa masu bata bashi a Turai duk suna san barka ga yarjejeniyar da suka kulla jiya Juma'a da za ta ƙara wa'adin matakan ceton tattalin arzikin ƙasar abin da zai hana Girkan ayyana kanta a matsayin wacce jarinta ko abin hananta ya karye baki ɗaya daga makon gobe. yarjejeniyar ta baiwa girka wasu ƙarin watanni hudu ta biya bashi da ake binta kuma ta bullo da shirin garan bawul ga tattalin arzikinta ministan kuɗi na girka yanis varoufakis ya ce yarjejeniyar ta baiwa duka sassan biyu damar buɗe wani sabon babi a kan wannan al'amari girka ta alkawarin za ta gabatar wa tarayyar turai ranar litinin irin matakan garan bawul da take shirin ɗauka kan tattalin arzikinta. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla ga shirin a bari ya huce da Ibrahim Alfa zai gabatar. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi yake kawo rabon wani. Yawwa, Malam Iro ina fata kana lahiya an tashi lahiya. To alhamdulillah Halima, ga muna fama da zafi. <laughs> Yau kana ina? Yau muna Kaduna. To mm, Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a. Ai nan da aka mana wani wani wani ruwan kankara malam Iro aka mana dusar kankara kai. ai abin na ji labari na gaskiya abin ba daɗi. Na ce maka in na taka ƙawata ka duba da yadda nake da girma masha Allah tabarakallah in na wallahi ƙawata sai ta lume can cikin dusar ƙanƙara a unguwarmu. shi ne da na gani na san kana cikin zahi na ce buhu nawa zan auno maka ne na kankaran na bar miki sadaka <laughs> wannan buhun kankara na bar miki sadaka kuma na ji an ce ai daga jiya juma'a zuwa yau asabar ana ana ana muku wani irin sanyi haba ka bari ibrahim ba taba ganin irin shi ba wannan yankin tun ranar talata makaranta ana sai an jinkirta bude makarantu da awa biyu biyu saboda tsananin sanyi dan a ba e tsaba sanyi dan eh, a ba yara dama su dan su dan kwashi dumi a gida kan su hito kafin su fito wallahi wannan wannan wannan abu wani ina tsammani ne dai kin san kafin ta koma an an yi sanyi wato fiye da duk yadda mutum yake san wannan duk alamomi ne na ƙarshen duniya amma mun ki ganewa mun ki canzawa duk alamomi ne to Allah ubangiji ya ganar da mu amin ya Allahu amin amin domin halin mu ne zanzana wasare domin halin mu baya da kyawu mu maza komi yake a ce mahata ne ni na yi zamne na lissafi har mu maza da kwai mu da dama har mu maza da kwai mu da dama mazaje na ga kun mace huska wayansu na ga sun rihe kunni gaskiya ce ba ta da daɗi kyawun baki a san shi da birki bakin ganawa baya da birki ko ɗaya birkin da a garin ya kace kwata-kwata kai an yi an yi in kulla shi ni na giya abun don tarin keta ni na giya abun don tarin keta abun da ni ya ban mamaki lokaci yana mace yarin ya ga tana a gidansu yana tala dabi da biyayya cikin gida na ta yabon shi ya durkusa ya gaida ubanta har ma ya durkusa masu inna mugun hali shi duk ya boye lura da an kace ya aura mugun hali shi zai riga nunawa mugun hali shi zai riga nunawa kaɗan kaɗan ya ce ma amarya ni zani na wurin buga music kaɗan kaɗan ya ce ma amarya ni zani na wurin buga belot kaɗan kaɗan ya ce ma amarya zani fadan in sha shayi lokacin siyasa ya zo ya ƙara buɗe hanyar ƙarya kaɗan kaɗan ce ma amarya ni zani nan biro politik ƙarya ya kai wurin fasikanci yayi ƙarya ya kai wurin fasikanci yayi to malam ira da me za mu hara To gaishe gaishe amma dai zan sakar miki da filin ne kin san ni wato yanzu nace zan fara gaida masu sauraro wasu ma sai su ji haushi eh, saboda zaka yi laihi ba. wani ya ce a'a yaya ɗazu ɗazun nan mu tuwo da shi ha in yi santa amma kuma ya ƙi gaishe ni yau wato da farin harko malam iro muna miƙa gaisuwa da fatan alheri zuwa ga ɗan uwan mu kanin mu kuma abokin aikin mu sale shehu ashaka da matar shi fatima da ake kira momi saboda samun karuwar ɗa namijin da aka raɗa suna muhammad jamil allah ya raya shi ya ɗayyaba shi allah ya mishi albarka sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan malam murtala alhaji alim malam hassan ibbi wanda allah ya marasuwa cikin hatsarin mota a kwanakin baya kahin rasuwar shi dai jami'in wato kastam ne a najeriya muna ta'aziyya ga ma'aihiyar shi da matan shi biyu da kuma 'ya'yan shi tara da ya bari Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta shi ya sa ya huta amin Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Isiya mai kwalta titin Yahaya Gusau da Alhaji ɗan bako matahiya a dawo lahiya sai Sale kwastam gwarmai da garba a yaga da ke ni'ima guest place sai kuma Ali Jauro mai gidan wanka da fatan duk suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Fatima Sade Sa'idu Daura wadda ta ce Malam Ira hakika muna matukar farin ciki da wannan shiri naku na faɗakarwa da nishaɗantarwa. Wanda kuke nishaɗantar da mu tun ba mu karya da sahe ba. <laughs> <laughs> Hakika muna maku godiya da fatan Allah ya saka muku da alheri da fatan za ku ci gaba da haƙuri da jama'a masu mabambantan ra'ayi. Wannan gaskiya ne kuma muna godiya da irin wannan ƙarfafa gwiwa. Ga wata gaisuwa zuwa ga Maryama matar Malam Zanaidu Katambaje da Tela Mutari a Katambaje da Mustapha mai shayi da Mallawan mai fetur da shafshaf da Hajara mai tuwo a gawan Tahiro Road a Magarya da Opa mai shayi da Lawalli Zare. Da Alhaji Yakuba mai tangaran da Alhaji Abdu Jumbo a Magarya da Biya Maradi Alharuna da Hajiya Rabi matan Mayar Alhaji Ahmadu Dan Malam. da Sabitu Salai da matar shi Amna a Magarya da kuma mai unguwa Alhaji Musa Usaini da nashi iyali da fatan duk suna nan lahiya ga kuma ta gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin jajere Alhaji Hamza Ibn Isa Mashiyo da PA din shi Muhammad Awal da fatan duk suna nan lahiya da jama'ar su. To Halima ga gaisuwa zuwa ga wato Alhaji Abba Sa'idu Lau a Jalingon jihar Taraba a bisa gaisuwar fata alheri ga dukkan yana Alhaji Tayyabu Abubakar Lau sarkin yakin Lau saboda ɗaurin auren 'ya'yansa wato Habiba da shahida da za a gidansa da ke bayan amulaha kwaya a jalingo ja taraba wanda za a yi yau asabar 21 ga wata da karfe 11 na safiya kofar gidansa da ke bayan afolahan square a jalingon jihar taraba da karfe 11 na safiya allah ubangiji ya sanya alheri amin sun amin kuma mutu karaba mutu karaba haka <laughs> so ne ta gada mugun halinka ne ta bece ke sare kura ba ta san ba ude sai da ya buga mata babbala ko kura ba ta san ba ba ude sai da ya buga mata babbala ko kara sama gawa ga mugun hali gawa ga hali maza mu sake hali yahi Yau, Malam Ira, anan ina da labarai, amma na tabbata daga Abuja zuwa Kaduna na tabbata an tafka wasu, wasu, wasu, wasu santuna zance. Ah, to, Ni dai yau dai ba za ki je a baki na ba. <laughs> Wallahi tallahi Nasir Nasir Yakubu birnin Yara ya zare ma ido shi yasa. Ah, ni ni Nasiru dai muna zaune muna dai tadin mu ne kawai yanzu. <laughs> Yanzu yanzu ah. nan wakace. ce santin Nasiru Yakubu birnin Yara har mu kai magana da Nasiru birnin Yara ya ce ruha mishi asiri ka gani ina zaton zaka taimake ni ka ba da wannan labari amma kuma ya dan zungude ka da kafa ya ce dan Allah dan Allah ka bari ni ai kisan ba ma hankali shi yayi <laughs> amma dai da yayi da na faɗa miki to amma da amma dai ina ina ina ina zoliyar ne <laughs> yau wato malam Iro anan dai ga wani labari da wato daga masoyan wannan hili na abari ya huce sade sa'idu daura da kuma alhaji ibrahim yaro sarkin labaran sarkin daura su suka turo wannan labari hmm. wai akwai wani bagobiri yana zuwa can daura cin rani suna yin aikin hmm. gini sai wata rana suna aiki a wata makaranta ta firamare wadda kullum ana kai musu abinci da rana kwatsam wata rana sai aka yi jinkiri ba a gama abinci da wuri ba sai suka yanke shawara su sayi hura da nono su sha da aka sayi hura aka sa mata wadataccen nono ɗan gaske na can daura ga ƙanƙara aka jewa dama gashi sun sha rana ana gama damu sai kowa ya kama ana zagayawa da ludayi ana ta zubawa ba wanda ya ce uffan can sai ba gobirin nan ya numfasa ya ce wai don Allah wane ne hedimastan wannan makarantar wai sai suka bushe da dariya sai suka ba shi amsa da cewa gaya ko kuma dawo duk da gashi sun daɗe suna zuwa aiki wannan makaranta bai taɓa tambaya wane ne headmaster ba sai da ya sha hura wai daga wannan rana sai aka sami shi suna ba gobiri headmaster ana zula shi kisan na abinci aka yi gida ma halima kuma na Na san dai kin fi kowa sani. Ibrahim ni ai ni ai ko ruwa na sha ina santi balle na ci abinci. Wata mai saurare ta ce wai ki Halima kullun sai dai ki ce wane yayi santi wane yayi santi ke ba ki yi ne na ce mata a ni ko ruwa na sha ina santa amma daɗin abin ni nake editin in ma an waɗi wa sai in yanke ta ce o. Oh. <laughs> malam iro wannan ba gobiri tun daga wannan suna headmaster da aka sa mishi tun daga nan wannan abin ya hana shi ci gaba da zuwa wurin aiki saboda abokan wasa ne <laughs> na yamma da maradi <laughs> yawa to wannan kuma eh, adam a eh, adam gashuwa shugaban 'yan dandalin a bari ya huce na jihar yobe ne rubutu cewa yau bare da matashi wai wata rana wani malami yana wa'azin yadda ake zama da mata sai ya ce kowane mai gida idan mata shi ta yi girki idan yana ci ya dinga cewa ya yi daɗi idan kuma ta yi kwalliya ya yaba mata sai baba gana babarbare ya koma gida matar shi ta kawo abinci ya fara ci sai ya tuna da wa'azin da malami ya yi ya ce kai amma abincin nan ya yi daɗi nan take matar ta ɗauki murfin kwano ta kwantara mishi a kai <laughs> ta ce shekara ishirin muna tare da kai baka taɓa cewa abinci na ya daɗi ba sai yau da na karɓo a makwabta <laughs> <laughs> to ga gani eh, abincin makwabta ya yi daɗi ba eh. <laughs> shasa ake ce muku maza abinci ko ya yi daɗi ko bai yi daɗi ba ku ce ya yi daɗi saboda gudun ka a kwanta na muku murhun kwano a kai ah. <laughs> sosai sosai to ta bakinka na fara ganin lokaci yana ɗaga mana hannu malam iro saboda haka a nan za mu dakata sai kuma sati mai zuwa da izinin Allah yanzu a madadin Ni ce Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC. Uwar gidan shi bai wara Allah da murmushi take darabon shi halma da shi take yi mai lale. Mai gida da ma ya zamna, za ka ji shi zai buga karya za ka ji shi zai haka ƙarya. za ji shi zai tsara ƙarya ƙaryar da za shi yi ma amarya kayo garin ga mun buga music kayo garin ga mun buga belot yau a fada mun sha shayi ke yau ya shi mun buga deba ƙarya kaya yana hannun gabdi dai karya ya yana hannun gabdi dai sama ga waka mugo maza mu maza mu sake hali yaye mu maza mu maza mu maza mu sake hali yaye da shi wara Allah kullum yana ta yi mata ƙarya duk lokacin da ta gane shi ta kai wurin da za ta dumawa wai sai ya ce abun zai ba daidai ba wai sai ya ce abun zai mai daidai wai sai ya ce abun zai ba daidai ba wai sai ya ce abun zai mai daidai lokacin da ya so aure mata ta farin ta shiga uku tuwon wanda ta a ce bai dahu ba miyan da ta a ce ba ha gishiri hurar da ta a ce ba ha nono ko daya lokacin da ya so aure mata ta farin ta shiga uku tuwon wanda ta a ce bai dahu ba miyan da ta a ce ba ha gishiri hurar da ta a ce ba ha nono ko daya mugun halin mu baya da kyawu ko daya mugun halin mu baya da kyawu mu maza mugun halin mu baya da kyawu ko daya mugun halin mu na ban kunya a gaskiya kura bata san ba ba Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne da wannan sahiya Asabar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kin jira kin karbi katin zaben ki a ban karba ba terms din mun je masu bayarwa ba su fito ba a terms kuma mu za mu je ba mu ga namu ba na hakura gaskiya na hakura sai wata shekara kada ku hakura da karban katin zaben ku domin sai da shine za ku iya jefa kura. Kira dai ga waɗanda ba su riga sun shiga katin su ba, shi kokari da Allah cikin wannan dama da aka bada har zuwa takwas ga watan gobe su shiga katitukan su. Za ku iya karɓan katitukan zaɓen ku na dindindin har zuwa ranar Lahadi takwas ga watan Maris. waɗanda kuma suka riga suka shiga katin su san cewa katin na yana da daraja yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka. Kuri'ar ka yancinka ka rike ka? Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Cinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka barar da damar ka. ka bar ku To Madalla, kafin mu karkare shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. Rahotanni daga jihar Adama Najeriya na cewa yan bindiga waɗanda ake kyauta zaton yan Boko Haram ne sun kai hare kan wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar Hongjiya Jimma har sa kashe mutane masu yawa. wani maharbi wadda yana cikin tawagar yan kato da gora yankin ya ba da labari da azance da suka yi da wakilin sashen hausa ta wayar tarho cewa maharan sun farma ƙauyukan gaya da zan a zan sun ƙona wani sashe na garin suka saci abinci da katifu da kuma kayan girke-girke mazauna ƙauyukan sun ce jaman tsaro suna hon kuma duk ƙoƙari da aka yi na samun ɗoki daga gare su ya ci tura. a somaliya mayakan sa kai na kungiyar al shabaab mai ikirarin musulunci sun kai hari kan wani kan sanannen otal a mogadishu suka kashe akalla mutane 25 ciki har da jami'an gwamnati biyu sa kuma jikkata mukaddashin prime minister kasar wakilin murya amurka mogadishu ya ce fashewar farko ta auku ne jim kaɗan bayan da ma'abuta otal din sa kammala sallar jima'a a wani karamin masallaci da ke otal din nan da nan kuma aka ji fashewa ta biyu sai kuma harbe-harbe da bindigogi suka biyo baya kakakin hukumar tsaron kasar kasim ahmed robul ya ce an shigo da wata mota da aka dankara na kiyo cikin harabar otal din lokacin ana sallan juma'a ya ce muna bincike haka kuma jiya juma'a ukraine shugaban kasar petro poroshenko ya zargi fadar kremlin ta shugaban rasha cewa kai tsaye tana da hannu a harin da gwanayen harbi suka yi kan masu zanga-zangar nuna kyamar rasha da gudanar a bara a babban dandalin wasanni da ke kiyar babban birnin kasar mr poroshenko ya yi wannan zargin ne a cikar shekara daya da harin da aka kai wa masu zanga-zangar yana mai cewa hukumomin tsaron kasar suna da shaidar haka mr poroshenko ya ga dangin waɗanda aka kashin cewa cikin 'yan kwanaki da suka wuce ne shugaban hukumar tsaro ya gaya masa cewa nunar mayaka ta musamman sun gabatar da shaidar haka. Da takaitattun labaran duniya muke karkare shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma da lokacin za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, nisar fila hashin gumel nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya da wadatar zuci. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.